Wata rana wata mace ta tafi ɗaukar ruwa a rijiya da rana a tsaka. Ta ga wani mutum yana zaune kusa da rijiya. Ya ce mata ki bani ruwa in sha. Matar ta yi mamaki da ta ji haka. Sai ta amsa ta ce, Kai, don me ka tambaye ni ruwan sha? Ba kabilan mu ɗaya ba, ba ma shiri da mutanen ku. Mutumin ya ce, Da kin san ko ni wane ne da kin tambaye ni ruwan sha. Matar ta ce, A'a, ya za ka sami ruwa ba ka da abin jan ruwa kuma rijiyar tana da zurfi sai ya amsa ya ce duk wanda ya sha ruwan nan ba zai daɗe ba zai ji kishirwa amma duk wanda zai sha ruwan da ni zan bashi ba zai taɓa jin kishirwa ba matar ta yi tunani ta ce labarin nan yana da daɗi zan yi murna idan ba zan ƙara zuwa rijiya in ja ruwa da rana ba ta ce wa mutumin malam ka bani ruwan nan da ka yi magana domin kada in ƙara jin ƙishirwa ba na so in ƙara yin doguwar tafiyar nan domin in ja ruwa mutumin ya ce ki je ki kirawo mijinki ta ce masa ba ni da miji mutumin ya amsa ya ce gaskiyarki kin auri maza biyar da mutumin da kike da shi kuma yanzu shi ba mijinki ba ne matar ta yi tunani ta ce a cikin zuciyarta kai mutumin nan ya bambanta da sauran mutane ya san dukan abin da na yi ko da shike ba a faɗa masa ba daga nan ta ce allah ya faɗa wa ubaninmu cewa wata rana za a aiko yesu domin ya cece mu idan ya zo zai faɗa mana abubuwa da yawa domin ya san komai zai faɗa mana hanyar da za mu bi allah sosai muna marmari mu ga mutumin nan wanda aka alkawarta mana mutumin ya ce ni kaina ni ne yesu almasihu wanda aka alkawarta matar ta jefar da tulun ruwanta ya fashe kwas ta yi gudu cikin gari da sauri tana kiran dukan mutane da ƙarfi ku zo ku ga mutumin da ya san kowane abu Shi ne yesu almasihu wanda iyayenmu suka ce zai zo Shi ne zai iya cece mu daga zunubanmu ku zo ku gan shi yana bakin rijiya mutane suka fita don su ga babban mutumin nan sa'an da suka ga Yesu suka roƙe shi ya zo garinsu ya zauna tare da su ya je ‘yan kwanaki tare da su wanne irin ruwa Yesu yake so ya ba matan nan ba ruwan sha ba ne wanke zunubanta ne da kwanciyar rai mutane da yawa suka roƙe shi ya wanke muguntar da ke cikin zuciyarsu ya yi wa dukan wanda ya roƙe shi yana da iko ya yi haka domin shi Allah ne cikin kamannin mutum ya ba su salama cikin zukatansu murna mai yawa ta cika garin ko da yake ba za ka iya ganin yesu ba amma yana nan tare da kai yanzu zai wanke zunuban dukan wanda ya ba da gaskiya gare shi ya bi shi zai ɗauke su su zauna tare da shi har abada idan sun mutu ka karbi irin ruwan da yesu yake so ya baka zai tsaftace zuciyarka kuma idan ka roƙe shi